dai ƙwarya tabi kwarya ɗazu nake gayawa waziru sirikin shek yusuf muhammad sambo na ce kaga wahalar da kasha bayan mun yi kiran haduwa wata wahalar da kasha ni ban sha ba wanda ba sa son haduwan nan da zagin da suka yi wa shek yusuf sambo da wanda suka mun ai wani ya fi wani yawa don sun san shi ya san asirinsu fiye da ni saboda ka ya sha wuya na ce duk wani yaƙe da wani zai zo ya maka ka ce to da mu da ku allah ya zauna da mu akan hanyar ubangijinmu madaidaiciya amma jaka yi kwazon aikin da ka da kai da ire ka. mu kuma mai kwazon aikinmu da mu da ire-irenmu wannan ya yi ko bai yi ba mutumin da kaga yana ɗin wato ya kasa miƙe waye tafiya a tafiyar da bata kai shekara biyu ba ya zauna da gindi tashi mu tafi ya ce shi nan ne gun zamansa ana da tafiya ta mil ɗari ka ce shiga gaba a yi tafiya to wayanda suka yi tafi suka bar mu muna muku addu'a a yayin da tafiya ku ya ku kuke din to kuma Allah ke boku ku ta sandawa kuna tafiya mu kuma da muka tafi gaba gaban cikin alheri Allah ya kara mana wato sari'u ila magafiratin min rabbikum mu tafi da ƙwazo mu ma riga ku shiga aljanna in za ku zo ku zo ma daga bayanmu yawa amma ba za mu yi gauraye ba saboda wanda ya gwada abu ya gwada abu ya sha wuya to layun dagul momin fi juhurin marratain al-isharatu tukufil aqila kun gane abin da na faɗa ko sai na ta yi dalla-dalla an gane allah ka keɓo bayi